To a shirinmu na mata yau bakoncin wa muka samu. Sunana Fatahiyya Batura Adam. Ni haifafiyar jihar Kano ce, an haife ni a Gwammaja, na taso a Gwammaja, na yi famari na a Gwammaja, na yi wata firamare special firamare school nan Gwammaja, daga nan na tafi secondary school nan Masaka. Nan ma na secondary school dina na gama zuwa 2011. Hmm. Na samu admission yanayin gwagwarmaya na karatu dai a ina kika samu admission a nan aksu legal wani course aka nema na samu english geography shi da ni da ba shi dai na fara nema ba me aka nema na nemi political science ina ga daga baya aka kafa suna na ga suna na fito a english geography hmm. to da ba abinda kike nema ba ke nan biki ah, makin ki ne bai kai ba ko kakani ba maki na ne bai kai ba Allah ne dai zasu bani wannan to da suka baki sai kika karbi wannan na karba kuma sai na ji daɗi tana da amana so an karbe shi ma to tunda ba course din da kike bukata kenan bai ya karatun ya kasance to da na shiga da farko yanayin yadda na ga population din mu dai a class haka na dan jiye jin ba daɗi kuna da yawa muna da yawa eh. dan mun kai amount ina ga 400 ma ku 100 yawa a cikin yes haka wajen koyarwa haka ne da yake hall ne za a dan haka sa speaker haka dan yi karatu yanayin in ka ji kawai baka ji ba yau wato in ka mai da kai ka fahimta shi ne to bayan kammala diploma kenan NCE NCE NCE na sa to da kika kammala kin ci gaba na ci gaba a eh. ok ban ci gaba ba kai eh. tunda a yanzu shine zo din ya fito mm. this 2018 din nan mm. na karɓi result dina kuma na ga alhamdulillah to an na fara neman yadda zan kuma samu aiki To, banda kalubalen cinkoso sai wani irin kalubale kika fuskanta a yayin karatun? Mun fuskanta sosai yanayin da za a yi dividing group. Mm. Sai a ce group 50-50 ma mm. kowane group kuma leader ɗaya sai wanda za a samu dai mataimaki a mm. ɗaya. Sai yanayin kuma yanayin koyarwa ma dai tunda kin gana ce muna da yawa. In ka zo da wuri ka samu gurin da ya kamata ka zauna za ka zauna in ka zo da wuri ba to za ka koma baya ka zo zauna mm-hmm. ga yanayin cam din lokaci tunda lokacin za mu zo 8 to 5 muke mm-hmm. lecture mm-hmm. mu koma gida watar ma sai magarba za mu koma gida to aka dai muka muka gama makarantar muka gama karatun mu muka zo kuma result ya fito muka fara neman aiki to an samu aiki eh na samu tunda na dan yi requesting dai a dan makarantu tunda bangaren teaching ne mm. na yi requesting a wata makaranta daga baya dai na ga kai ban tsaya guri daya ba mm. sai na kara tafiya wata makarantar to shi ma na requesting to inda na je na biyan sai Allah ya taimake ni ran da na je washe gari suka ce na zo ma primary ne ko secondary primary ne da secondary tunda private school ne mm. a ɗaya ki mm. to da na zo haka suka dan yi min interview suka ce za su neme ni mm. ran monday tuesday sai na ga kiransu to sai na samu na je me ake koyarwa makaranta eh primary school ne ni da yake teacher for class ne ana koyar da duk abin da ya danganci dai fama abin nan social story mm. abubuwan da ake kowa dai cita ta yawa a aji eh. yana yawa abin da ya cire kawai shine arabic mm. sai tarbiya mm. sai hausa shine da ya bani musu akwai suna tishan da yake koyar da su to su yaran da ake koyar da su su ma akwai kalubale eh to a kai yanayin yadda zaki kin san control din yaran aka ce akwai maza akwai mata kuma yara sun dan girma ba ma kamar yara ba idan kika daka musu tsawa primary 4 primary 4 yawa eh. in kika daka musu tsawa ba kamar yara kanana ba mm. tunda manya ne wasu mm. kine musu magana kafin ki kwarto din wannan wani ya kama mm. to a haka dai an muka samu Allah ya taimaka muka shawo kansu da in an yi magana ko suka gama malami ya shigo an fara abin da za ana rubuta sunan topic ko subject za su nutsu su ɗauko abin da za su. To wasu da dama mata suke fuskanci kalubale wajen aiki kasance su mace ko a rena musu a cikin abokan aikin su ko a takura musu kin fuskanci wannan? Gaskiya ne dai ban fuskanta ba to ban sani ba ko nan gaba dai. To yanzu amma dai ban ga wannan. Menene burin ki? Burina insha Allah ina da burin nan gaba in je in ƙara improving din abin da zan yi. na karatuna in ci gaba tun da yanzu abin da nake buri kenan kuma idan kika ci gaba kika kammala still dai koyarwa kike son ki to ina so amma dai abin da Allah ya zaba amma dai na dai in je in ci gaban tukunna in ga abin da Allah ya to wace irin shawara zaki ba mata akan ilimi to yana da kyau dai bace ta ilimi tunda ilimi yana da daɗi sai ma kin fita kin je kin gani zaki ga ilimi yana da daɗi saboda yanayin yaran ma wasu idan yanayin da ke koyar da su wani in ya je gida ba mai koya mai dole sai a aji zaki zauna ko after break ko kuma wani dai kafin a tashi kamar extra lesson haka a samu ya yi ko homework ɗinsa ko wani abu amma mace ya ta fita ta yi ilimin ta ta ji daɗi ko da yaro ya zo mata da homework ko wani abu ko yaya ta dan bashi ta ɗora shi akan hanya ta ji daɗi hakan yana da kyau mata su fita su ji su nemi ilimi ko yaya ne baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria